ka zo turji in kana jin kana iyawa ko a maiduguri za ka zo ta hada ka gani ka zo maiduguri ta hada ba ka je zamfara cikin jejikan nan kana buya saman duwatsu bayan duwatsu da bishiyoyi ba ka zo flow and open ground a maiduguri ka zo ta hada a gurin yau ina su shekau da suke jin su ma shegu ne wallahi tallahi bello turji da kai da ahalinka da sauran duk wani dan ta'adda da yake ji shi dan ta'adda ne na rantse da Allah a bamu kwana biyar kwana biyar a ce mu shigo dajikan da kuke a na rantse da Allah wallahi ba wanda zai ƙara kwana a duniya wallahi babu saboda ku kuna ji ku 'yan ta'adda ne ku ƙananan 'yan iska ne ko to na rantse da Allah da kai dan uwarka dan uwar wanda ta haifi uban babanka bello turji da sauran 'yan ta'adda kuna jin abin da zan faɗa yi gwamnatin najeriya ta bamu dama ta gani a bamu dama awa biyar ba za ku ƙara ba ba ma kwana biyar ba awa biyar ba za ku ƙara ba saboda mu kanmu a fusace muke muna fusace ku bar sibiliyan mana sibiliyan me suka sani suwaye ne ma sibiliyan ne da kuke ji wai ku 'yan ta'adda ne kuna kashe sibiliyan ku zo ku fuskanci soja mana in yaƙi kuke so in yaƙi kuke so ku fuskanci soja kuma wannan motocin mu mun sani kwatan eh, kawo muku su aka yi motocin nan kawo muku su aka yi in kwata ne dole za a yi ba ta kashi amma kana nan alaɓa a jeji ɗan iska shege ƙaramin ƙwaro, dan durin uwa shege wanda ko da za a ce yau a ajiye makami ne ka zo mu yi hantuwa da kai duka ɗaya zan ma ka mutu duka ɗaya nan ma na rantse da Allah sai lahira wallahi zagin turi yan banga dangin fir'an su karnukawa sun fito suna zagin turi yan banga salamu alaikum na ga su karnukawa sun fito suna zagin turi yan banga dangin fir'auna don ubanku a yadda za ku iya yi da shi ko wannan dan banga nan da ya ta hauka wanda ya ce zai kamo shi ga hannu ba ku ga ya sheka lahira ba don ubanku. Na'am mai. Mu ga ka fito straight. Straight. wannan ɗan wahalan ɗan haram ɗin me wannan ɗan wahalan ɗan haram ɗin me yake da suna Bello Turji yake ko wane ne wa shine ne wannan bidiyon dan wahala kana zuwa kana buya kana zaluntar civilian wanda basu ji basu gani ba kana zaluntar mutane bayan Allah wanda basu ji basu gani ba idan kai namiji ne idan ka amsa suna kai namiji ne muna son mu ga ka fito straight straight ka zo mu ka faɗa da mu mu sojojin ka fito kai faɗa da mu kana zuwa kana faɗa kana ɓuya kana zuwa kana kwanciya kana layin ambush kana wane ne wannan ba shine zai nuna ka je ka fito direct kai faɗa da soja mu gani ka daina fita kana zalunta ƙauya wanda kake ta a civilian din da kake zuwa kana zalunta kana zuwa ƙauyen mutane kana tashin su kana takura rayuwarsu a'a ka fito straight ka fito straight ka ce ko kuma ka fito ka faɗi yau ga inda kake ka fito straight ka ce ka ce zaka yi faɗa da mu mu sojoji ka gani ka gani ko zaka tsallake ka gani kai shekau ma yayi kuma ina shekau yake yau yau babu shekau duk rashin mutuncin shekau da yau yana ina an kawo ƙarshen sa bare kai wani wawa matsoraci wallahi bandit bai da zuciyar da zai yi tsayawa ma ya faɗa kai duk inda ka ji an ce bandit ya tsaya ya faɗa ya tsaya ya faɗa sai dai in wasu filiyan ya zo wanda ba su da makami su kai ko yan ƙauye wanda suka 'yan ƙauyawan da suka tahi tsaye wanda suka tahi tsaye suna kula da ƙauyensu wallahi bandit bai iya shiga ƙauyuka ƙauyukan suna nan sun kai gudanar wanda bandit ɗin suna ba sa iya shiga me yasa saboda 'yan garin sun tahi tsaye bare kai wai ka ce wai mu sojoji wai haka ce wai kana nan tafe gare mu to dan uwarka in uwarka ta haife ka da jini in kai ka tabbatar kai namiji ne maganka ka fito ka daina shiga cikin dutse kana ɓuya ka daina ɓuya cikin dutse ka fito straight ka zo kai faɗa da mu mu gani mu faɗa da kai mu tabbatar kai namiji ne ba wai ka je kana ɓuya ba ka je kana ɓuya da kun gani za ku gudu wallahi bandit in dai bai samu gurin da yake da kwaba ba ya san cewa zai ɓuya ba zai taba iya tsayawa ya masayan wuta da shi da an fara ma za ka neme su ka rasa sun gudu ba su wanda daga nesa ma sun hango mutane na zuwa da informa sun kira shikenan sun gudu sai riga sun gudu to da Allah sako kuma zuwa ga informa wannan bala'i Wani irin tashin hankali ne wannan? Ana zuwa ana kashe ‘yan uwanka, ana kashe danginka, ana kashe ‘yan uwa da abokan arzikinka. Ka zo kuma kai za ka dinga goyon bayan wanda ke aikata wannan tsiyan. suke aikata wannan ta'asan wai ka dinga goyon bayan su kana ba su information idan ma'aikata sun to kamar mu sojoji haka in mun fito za mu yi operation da kun hango mu mun fara fitowa za mu shiga hanyar kafin mu isa kun kira su a waya kun gaya musu cewa ga gashi ga abin da ke faruwa ga sojoji na zuwa kafin mu je sun fara guduwa ba za mu same su ba sun riga sun gudu kuma ya an jima ku zo ku dinga blaming kuna cewa sojoji ba su komai ba in kun san wahalan da soja yake yi saboda ku wallahi in kun san wahalan da ake yi saboda ku wallahi ba za ku faɗi wannan ba har gobe wannan abin yana min baƙin ciki a rayuwata saboda wasu daga ciki eh tabbas wasu daga cikin mutanen ƙasa suna ganin ƙoƙarin da soja ke yi kuma suna sanin suna mana adalci akan ƙoƙarin da muke saboda su muna hana idanunmu bacci muna aiki dare da rana soja ba shi da lokacin aiki a kowane lokaci lokacin aiki ne a gurinka ba wai mu ma ba ma son mu je mu zauna da iyalinmu ba ne muna buƙatar mu je mu zauna da iyalinmu kowa na da burin kowa yana da irin buri a rayuwarsa kowa kuma yana buƙatar ya ga yau ya zauna da dangi da 'yan uwansa da abokan arziki haka cikin danginsa cikin farin ciki amma mu soja ba ma samun wannan in ma ka samu hutu hayar sati biyu ne wani ma baya samun sati biyun ka je gida ka yi abin da za ka yi ka dawo amma mutane duk da haka wasu ba su appreciating aikin da muke yi to dan Allah gaya min ta yaya mutanen da kake wa aiki ba su appreciating naka ta yaya za ka ƙara samun ƙwarin gwiwan da zaka wannan mu abin da muke bukata a gurin ku ƴan uwa da abokan arziki al'ummar ƙasar Najeriya addu'ar ku muke bukata ku ci gaba da mana addu'a kuma zalunci baya taba baya taba nasara zalunci baya taba nasara azzalimi baya taba nasara ko bajima ko ba dade dole ya je kasa kamar yadda wannan dan ta'addan da yake magana matsoracin dan ta'adda ma irin shi wanda bai da zuciya wallahi wallahi bambun ka bashi rantsuwa mutanen nan idan suka ji soja na zuwa wallahi gudu da ka sani wallahi tunda ni ganau ne baji tunda ina ganin nayi fada da bandit nayi fada da bandit ya fi so nawa ina ga har shot, ina da shi a hannuna harbi ina da shi a hannuna tunda mun yi fada da sun ga soja na zuwa za ga sun fara guduwa suna hawa kan dutse kafin ma ku iso wani sa'i ko sun hau kan dutse sun kwakwanta ku ta musayan wuta da su suna cikin dutse idan sun ji abin ya fi karfin za ga sun gudu muna bin su wani lokacin kuma in sun je sun kwanta ma ko wane ne kai aka je aka ma layin ambushi zo da za a iya nasara a kanka kuma wannan maganan motocin nan da ake maganan wai suke maganan su sun karba ƙarya ne ba karba suke ba motoci ne sun fita za su je operation ne za su shiga akan ga abubuwan da bandi suke a cikin jeji da sauransu sun fita za su yi abin da suke so shine sojojin sun fita sai motan ya liƙe to normally daman yana yana yawan faruwa irin hakan musamman a cikin irin wannan lokacin da muke lokacin damuna saboda wannan motoci ne masu nauyi wanda ba wai kowane guri ake shiga da su ba saboda suna da nauyi sosai da rani ma suna liƙewa ma bare da damuna motoci ne masu nauyi sosai fiye da yadda kake tunani so shine suka liƙe a cikin wannan to kuma a gurin inda suka tsaya idan suka tsaya a gurin zai iya bada matsala shine suka ɗan yi mubin suka ban motan a wajen suka tafi suka ban motan wajen so kaga da a ce su tsaya wani mugun abu baƙin abu ya zo ya faru har kwara sun tafi sun ban motocin na a wajen so shine suka ban motocin a wajen su kuma yan ta'addan shine suka zo suka samu motocin a wajen shine suka fara ihu sun yi nasara sun yi waye ko a bidiyon da yan ta'addan suka yi in dai har da gaske kwata suka yi dole za su yi bidiyon a lokacin da ake masayan wuta da su to amma ai kaga kaga bidiyon inda ake masayan wuta da su sun zo suna ta harbin su ne suna ta haukarsu suna ta waye waye waye wallahi bandit bai sai ya kori soja da har zai gudu ya bar wannan wannan motan da ya gani bullet baya fasa ta duk irin bullet da ka sani kai ko rpg ce aka harbo za ta bugi motan nan wallahi babu abin da zai samu motar nan da ya gani mota ne mai inganci wanda aka yi ta wanda ba ma a Najeriya duk duniya ma ana ji da wannan motocin da ya gani ba wai ma iya Najeriya ba ma so wannan motocin da ya gani ƙaryar bandit ya ce wai ya iya ko a Maiduguri Boko Haram ma sun ba sa kwata wannan mota kafin ka ga sun kwace ta dai in har sun yi dislodging eh, wannan din gaba daya kasan shi abu daman in aka yi dislodging aka amma ko su din kafin su kwace ta kai karya ne ma wallahi bare wai bandit wanda bai da zuciya ya faɗa shi fa bandit fa burinsa in dai zaka kyale shi ya sata sa shi bai da to mu kuma satan ne ba mu bari ku ba in dai muna nan a cikin doron ƙasa mun ba da rayuwar mu ga wannan insha Allah kuma iyayenmu na mana addu'a kuma al'ummar ƙasa suna mana addu'a dan Allah ku ci gaba da mana addu'a ku ci gaba da mana addu'a ku ci gaba da mana fatan nasara insha Allah mutanen nan za a ga ƙarshen su wai ina fir'auna ina hama ina waye duk sun yi sun gama a najeriya ma ina su shekau din ma ne duk ba sun yi ba yanzu yau ina shekau din ba ma a yanzu an ma manta ma da labarinsa to bare wani wawa nan eh, wai wai wai shi turji wanda wanda faɗan sama da yake shi ba ma ya shigowa gari ba ma ya ba ma ya zuwa ya tari soja da boko haram yau in suka ce ma za su yi za su za su yi attacking din barak ma in suka ce ma za su yi attacking wallahi za su zo sai dai in sun zo a masu kashin gyada amma wallahi hakan ba zai hana su gobe su ƙara dawowa ba su ne wanda kana kashe suna shautin Allahu akubar suna ƙara zuwa bare bandit wanda yanzu yau ka kama bandit wallahi duk bandit din da ka san ka kama na duniya ba zai taɓa yadda wallahi kuka zai dinga yana roƙonka inda mun kama akwai kama ni yazo yana tiretin dina wai kai musulmi ne ni musulmi ne ce kai kaka ƙara cewa kai musulmi ne kai ba musulmi bane dan wanda kake kashewa su oke su ba musulmai bane wannan wai bandit ne wai yake gaya min fa wai ni musulmi ne shi musulmi ne na okay to su bayan Allah da kake kashewa su ba musulmai bane so mutanen da gani ba su da zuciyar da za su iya fada ba za su iya tunkara soja ba in kuma kai waye ne kake da suna Bello Turji in ka ji har kana da zuciyar da za ka iya zuwa ka tunkari soja dan girman Allah muna muna nan muna jiran ka dare da rana kuma kai in baka zo ba mu kuma Allah da cikin ikon Allah za mu zo har inda kake din za mu zo har inda kake ko ni ban ban wannan ba duk soja soja ne ko ni ban je ba in Allah da na san yan uwana sojoji za su zo har inda kake su wannan naka wata rana dole ko ba jima ko ba daɗe duk yadda kake dole wata ran sai ka fito dole sai an kama ka so da Allah al'umman ƙasa da Allah ci gaba da addu'a da Allah ci gaba da addu'a insha Allah insha Allah wannan mutane za a kawo ƙarshen su in Allah ya yarda dan zalunci baya taɓa nasara baya taɓa nasara duk azzalimi ko ba jima ko ba daɗe sai ya zo sai an ga ƙarshen sa in Allah ya so ya yarda da Allah a mun sharing bidiyon nan da Allah ya tafi ni so nake kai hakkun nan Bello Turjin idan ya cika namiji idan ya cika uwarsa ta haife shi da jini dan girman Allah ya fito ko barikin soja guda don haka muna nan muna jiranka muna nan muna jiranka ka fito in kai ka cika kai namiji ne in uwarka ta haife ka da jini dan girman Allah Bello Turji ka fito don Allah balado. babalado babalado duba abin da kake dawa ne fa dawa ne fa babalado kai babalado ka ji tsoron Allah duba fa gajiya nai wallahi ban samu inda na zai dole in tare shi shi kai babalado ka ji tsoron Allah fa shi yasa ya koci da haka haram ne fa yawwa wannan sako ne ga manoma tun da suka zazzage mu mun koma wajen mu to manoma za ku shi ubanku sai mun shinye ku sama da dubu saboda kaga mu nan sai mun zundu masu ciki mun kwanta kuma ka yi magana dan buro ba mu zare mu da su akwai su dukiya suna nan jinjin Allah ya sa kama bello turji masifar na maiduguri suka shiga ciki Allah ya yaye musu wannan masifa da muke ciki Allah ka yaye mana wanda ya kara mana kudin man fetur Allah ka kawar da shi Allah ka daga zuwa mana asiri duniya da lahira Allah kare mana masifa da lahari barayin Najeriya Allah ka halaka da su dama a rabu da iba a yanzu ga yaran sa ayi ga babba yaran sa ayi ga hannu halilu ai ga halilu ya ga ayi halilu ya ga hannu shi ma halilu ya ga hannu dan mai cin uwarsa one by one one by one kowa ya uwarsu tare da Allah one by one one by one ka ci uwarsa la ilaha illallah kuma durun wannan kai la ilaha illallah alherin Allah ya bar mutu durun wannan kai yaran ka ya gani mun gama da shi ya kare wallahi wallahi ta yaran ka ya kare ya mutu an gama da yi halliru taura kai bello toji ina masu cewa ya bello toji wai bane wai wai ya gagari najeriya in banza in banza ya gagari najeriya waye ki fito ka daina kuya ka fito a yi gaba da gaba waye ki ga ma ga ma yi ga ma yi gaba da gaba bayanai suka ce ya fara sa tun yana karamin yaro Halilu Sububu ya fara fandarewa inda bayanai suka ce ya fara satar kaji da sauran ƙananan dabbobin gida daga bisani ya fara tumbatsa ya watsar da satar cikin unguwa ya koma ta fashi da makami sannan ya koma yana safarar makamai ana haka ne halilu sububu ya samu kusanci da alhaji shehu rakeb wani kasurgumin mai safarar da muggan makamai daga cikin yaran da halilu sububu ya horar akwai bello turji da lawan dodo da ali oga da kuma cimo sai kwashen garwa da haru da dai sauransu kafin kisan nasa rahotanni sun ce halilu sububu na da yaran da ke aiki sa sama da dubu daya da bozu na da mata uku da 'ya'ya da yawa dubu ta ɓarawo ɗaya ta mai kaya in ji masu azancin magana halilu sububu ko kuma kacalla bozu ya bakunci lahira yana da shekaru 38 a duniya wato an haife shi a shekara ta 1986 halilu sububu ɗaya daga cikin 'yan ta'adda da aka yi fargabar ayyukan ta'addancin a yankin arewa maso yammacin najeriya ya bar duniya bayan wata aron gama tsakanin dabarsa da sojoji a yankin mayanci na karamar hukumar maru ta jihar zamfara sunan mahaifinsa jan mare wanda bafulatani ne a lokacin yana kiwon dabbobi an haifi jan mare a ƙauyen jajjaye kusa da sububu ita kuwa mahaifiyar halilu sububu yar asalin jamhuriyar nijar ce bayanan da dcl hausa ta samu sun ce lokacin da kakanta ya zo da ita najeriya ba ta wuce shekaru goma sha ɗaya zuwa sha biyu ba a duniya shekaru ashirin da shida kenan da mutuwar jan mare wato mahaifin halilu sububu bayanan da jaridar premium times ta tattara a watan disambar bara 2023 su nuna cewa halilu sububu ya gaji ayyukan ta'addanci daga mahaifinsa Jan Jammare tunda a lokacin shi Jan Jammare yana kiwon dabbobi aka yi zargin cewa ya watsar da kiwon ya koma sata irin ta fashi da makami tare da wani kasurgumin barawo da aka yi a wancan lokacin mai suna ma'a. shi kuwa Halilu Sububu daga baya ya shahara a safarar makamai har yake ba 'yan ta'adda hayar su inda za su je ayyukan ta'addanci a yankunan ƙananan hukumomin Maradun, Shinkafi, Ƙauran na Moda, Zurmi, Bakura, Isa da Sabon Birni a jihohin Zamfara da Sokoto. Halilu Sububu ya kafa wani gagarumin aikin haƙar zinari ba bisa ka'ida ba bayan da ya rage ayyukan ta'addancin hare-hare da kuma sata. Ya kafa waɗannan wuraren haƙar ma'adanan ne a yankin bage ga mai arzikin ma'adanai da sauran al'ummomin da ke kusa da dajin sumke a karamar hukumar anka ta jihar zamfara daga cikin wuraren da halilu ke haƙar ma'adanai akwai na ƙauyukan kwanta-kwanta da damar manu da ɗareta da ƙwayakwas da ɗan kamfani da mai galma da tungar daji da dawan jiya sai bawar daji da kuma gobirawa majiyoyi daban-daban sun ce halilu sububu ne kadai ɗan ta'adda a yankin arewa maso yamma wanda aka san yana da alaka ta kudda kudda masu jihadi na kasashe masu magana da harshen faransanci a yankin sahel na yammacin afirka musamman ma kasashen mali nijar burkina faso da senegal DCL Hausa Abdullahi Garbajani. Na kashe wannan Halilu Sudu. Bayan shi kuma akwai tsare-tsare da aka yi ba wai shi ɗaya Kamar akwai waɗanda suke cewa kun je kun ce kun za ku tare a Sokoto sai kuma aka ga kuna rabon shinkafa a Kano. Eh, ai kaga misali don an ce za a sokoto a matsayina na minista ba ni zan ɗauki bindiga in shiga daji ba abinda a dole gara in te in ga tsarin da an kai yayi daidai kuma in bi tsarin nan dare da rana gwamnati na iya sa duk inda kake a ɗauko ka je aiki wani wuri so mutane suke tunani aiki dai abin da ya kamata su gani su sa su samu result kuma ana na ana samun result kuma an ga result kamar da na ce mutane kamata su yi mana addu'a na Allah shi ba mu nasara ba wai su kushe abin da ake ba addu'an mutane za ta yi tasiri ga kanmu da su kansu ta sabon wannan nasarar wanda in dai masoyina ne na kwarai to duk ya wani ya soke ni ko ya ji wani ya zage ni to kai ya ce bai kana ko ban yahi mu duk wani mai so na tsakanin shi da Allah ba ya mai da martani ga wani ko kuma ya zage wani ban yahi mu duk wanda zai ma wannan ba domin ni bukata ta Allah shi yadda da ni Allah shi yadda da aikin da muke yi shi a bukata ta don wani ya ban suka ba komi komi ba ne kamar da nace ai mu annabawa balle ni hausa hausa hausa yawwa wannan sako ne ga manoma wannan sako ne ga manoma tunda suka zazzage mu Allah ya sa kama bello turji masifar na mai hausa halilu sububu ko halilu tubali ko halilu buzu duka sunan shi ɗaya kuma matin da makiyaya ne ta nan ka ga nisan kamar sama da ƙasa to halilu dai tun da ya baro jajjaye da ke yamma da dolan mori har ya zo ƙauyen gidan dawa da ke gabacin dam din halilu sububu ko halilu tubali ko halilu buzu duka sunan shi ɗaya kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da aka